shine kabbara ta nawa uku wattartibu da kuma jerantawa shine na hudu a yi wa sauran musulmi da kuma sauran wanda suke wurin da wanda ma ba sa wurin addu'a اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه an gane? to kaga wannan sai malam ya ce wata silimu sannan sai a yi sallama liman sai ya yi sallama sallama guda biyu malam ya ce shi ne asali a sallan gawa sallama guda biyu sallama ɗaya da mu muka saba manzo Allah na yin ta jifa jifa ne amma mu yanzu yawancin limaman mu sun koya wa mutane suna ganin kamar sallar gawa sallama ɗaya ce manzo Allah biyu yake yi amma akan samu wani lokaci sai ya guda ɗaya to yanzu sai limaman mu suka juya al'amarin galiban sallama ɗaya ake yi sai mutane da yawa suna tunanin ai sallar gawa dole sallama nawa za ta yi daya in yi biyu sai a ɗan dinga kallon ka kaman ka zo da wani sabon abu alhali yin guda biyu shine asali ɗayan manzo Allah na yin sa jifa jifa ne wani lokaci sai amma ya fi yin biyu mu kuma yanzu sai muka juya abin mun fi yin na ɗayan in ka ga an yi guda biyun to ku ne shi sa wasu in wanzu an yi biyu sai ta mamaki da yawan mutane ba sa yin biyu ɗan kawai suke saboda ya riga ya bi musu jiki suna ganin yin guda ɗayan shine daidai Allah ka ganar da mu malam ya ci gaba da cewa wa amma sunanuha sunnonin sallar gawa fahiya ita ce kamar haka raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin daga hannayenka guda biyu tare da kowace kabbara wannan sunna ce mustahabba wal isti'azatu qabla al qira'ati da yin isti'aza kafin ka fara karatun Fatiha a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sannan ka fara karanta Fatiha wa an yad'u li nafsihi wa lil muslimin sannan a addu'an ƙarshe ana so ka yi wa kanka da sauran musulmi addu'a wal israru bil qira'ati da sirrantawa a wajen karatu ba a so ka bayyana sai dai wata rana Abdullahi dan Abbas ya karanta ta a bayyane kuma da haka tambaye shi yace da gangan ne haka abin da yasa na karanta Fatiha dan mamuna su san fa ana karanta ne ana karatu a ciki ka san wani zai tunanin gumko ake yi wani zai tunanin gum ake yi wallahi wani abin in an gaya ma akwai shi ko ba za ka yadda ba sai in ka gani da ka. wani mutumi ne muna sallah na zo masubuki muna sallah yana kusa da ni yana dama da ni ana tafiya ba mutumin nan ba ta ya karanta ba kuma Allah ya karanta ina ta ina ta addu'a a zuciyata cewa Allah ya sa mutumin nan kada ya riga ni fita da sauransu sai da ya gama yana sallamewa a yi jama'a kaza kaza a shefe muku zai zai nemi taimako ne wallahi kuma mutumin nan alal akalla ya kai shekara saba'in har da dauki yanzu abin da ya zo min kwakwalwa na yanzu duk shekarun nan abin da mutumin nan yake yi kenan da aka sallame sai na ja shi gefe bayan na idar da sallata ya gama bayanansa na neman taimako yana tsaye sai na ce mai baba na ga ba ka karatun tahiya ba sai ce eh na yi tafiya mana na yi tahiya kaga kwata-kwata bai san ma me ake karantawa ba a duk shekarun nan da yi nayi nayi in fahimtar da mutumin nan mutumin nan kawai ya yi ne kawai ai yayi ta giya sai na ce to Allah ka sani sai na kara gaba a abu to yanzu wannan in ya mutu me zai gaya wa Allah a shekarun da ya a duniya ana ganewa to malam yace asali sirrantawa ne wa an yaqifa ba'da takbirati rabi'a wa qabla taslim qalilan shi liman idan yayi kabbara ta hudu ana so ya dan tsaya shine da nan da ake na hudu daman akwai zabi ko kai ko ka dan tsaya sannan ka sallami an gane shine malam yace ka dan tsaya in kai kabbara ta hudu wa qabla taslimi qalilan kuma kafin ka sallame dan kadan in ka ce Allahu akbar akbara ta hudu in kai addu'an yafi in ba kai kaɗan tsaya kaɗan sannan suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine sai malam yace wa an yada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi ana so ka ɗauki hannunka na dama ka ɗaura akan hannunka na hagu kuma dukkan su guda biyu a bisa kirjinka ake so ka sashi kaga ko dai wadu'u ko kabdu wab'u shine haka kabdu shine haka riƙewa ne malam ce? wal iltifatu ala yaminihi fi ne ana so in za ka yi sallama ka waiwaya ta damanta a wajen sallama assalamu alaikum kaga galiban mu ba mu cika yi ba ko wani ma dai ko ka ga ta assalamu alaikum baya juyawa yi sallama saboda kawai galibi haka mutane suka ɗauke shi to kaga wannan malam ya ce takunu salati alal mayyiti bi an ya kula al'imamu wal inda sadirin rajul wa wasatul mar'a ana so takunu salati alal mayyiti sallar da za a yi wa gawa wani ba bai san inda ake tsaya ba in liman ne zai ja sallah shi ne sai malam ya ce bi an ya kumal imamu shi liman zai tsaya wal munfarid da kuma wanda zai sallah shi kadai inda sadrin rajul a wajen kirjin ɗa namiji misali kai ne ka zo ka tadda gawan kuma ka tabbata gawan ta musulmi ne kuma kai kadai ne an gane za ka mai sallah to za ka tsaya a wajen kirjinsa ne ka mai sallah kamar yadda liman shi ma zai tsaya a wajen ƙirjin namiji ya masa sallah sai ya ce wa wasatul mar'ati ita kuma ya mace ana sa ta sai ka zo tsakiyarta sai ka tsaya rabinta ta nan an gane daidai nan sai ka tsaya a daidai wurin sannan sai ka yi kabbara amma da za a samu gawar ya mata ta haihu ita ta koma amma ta haifi ɗa namiji shi ma ya koma to yanzu tsarin ya ake yi shi ne sai a ɗauko ɗan sai a sa shi a gaba ita kuma tana ne bayan bayan ɗan ɗan yana gaba da ita saboda shi namiji ne an gane saboda haka shi ina ne gaba shi ne kusa da liman shi kuma za ka sa shi a ina za ka tsaya ne a wajen ƙirjinsa ko to shi in an zo tun da yaro ne ƙarami, sai a ajiye shi daidai rabinta sai a ajiye shi sai da kai za ka tsaya ina ne a wajen ƙirjinsa to ka ga da ka zo ka tsaya a daidai ƙirjinsa ita kuma tana daman za a tsaya ina ne a tsakiyarta Ka ga ka sa su daidai wa daida ba ka buƙatar wani abin nan sannan sai ka yi kabbara to a wannan wuri mutane da yawa suna kuskure kaga kabbaran farko za ka yi fatiha da sura ko fatiha zalla wannan ba matsala kabbara ta biyu za ta yi salati gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kabbara ta uku to addu'a biyu za ka yi addu'a ta farko wannan mata da ta rasu Allah ya sa aljanna makomanta Allah kuma ya karɓi shahadarta addu'a na biyu shi ne ɗan da ya mutu Allah ya sa ya zama ceto gare ta da kuma babansa kaga mutane da ya ba wannan ba sai da kawai shi zai yi ne da mai ƙara gaba to haka za ka yi addu'a Allah ya sa ya zama ceto ga mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa da yake a duniya sannan a yi kabbara ta hudu ga dukkan gama garin musulmi sannan sai a yi sallama ana gane karatun to shi da sai malam ya ce wa yaqiful mummuna khalfal imani mamu za su tsaya a bayan liman wa yusannu ja'aluhum thalathatu sufufin sunna ce in za a yi sahu in kuna da yawa ku yi sahu uku kawai summa yukabbiru lil ihram liman sai ya kabbara ta harama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 sai ce fala yastaftihu ba zai yi salatul ba zai yi du'aul istiftahi ba Addu'a bude sallah wa yusanni kuma zai yi bismillah ana ganewa wa yaqra'u al-fatihata malai yace zai karanta fatiha kabbaran ta farko thumma yukabbiru sa'annan ya kabbara wa yusalli ba'daha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi kabbara sai ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misal salati alaihi fi tashahhud Sala), kamar yadda yake yin salati ga manzon Allah a tahiya na sallah kaga yana salatu ibrahimiyya ne yace thumma yukabbiru sa'an nan yayi kabbara wa yad'u lil mayyit kaga kabbara ta uku kenan sai ya yi wa mamaci addu'a bima da min bima warada da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa minhu daga ciki addu'an shine Allahumma kulli hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana kabbara ta ƙarshe kenan sai ce Allahumma kulli hayyina ya Allah ka dafarta wa rayayyunmu wa na da matattunmu kaga ya shafe shi ko sai ta ce wa shahidina da wanda suka halici wannan wurin wa ga'ibina da wanda ma ba sa nan wa sabirina da ƙananan yara a cikin mu ka gafarta musu wa kabirina da dattijai a cikin mu su ma ka gafarta musu wa zakarina da maza a cikin mu ya Allah ka gafarta musu wa unsana da mata a cikin mu mu musulmai su ma ka yafe musu innaka ta'lamu mutaqallabana wa maswana ya Allah ka san majuyan mu da makwancin mu duk ka sani wa anta ala kulli shay'in qadir kuma kai ne iko ne akan komai Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duk wanda zaka raya shi daga cikin mu bayan mutuwar wannan mutumin da ke gaban mu fa ahyihi ala islam muna roƙonka ka shirya ka raya shi a bisa musulunci wa man tawaffaitahu minna duk wanda zaka karɓi ransa a cikin mu bayan mutuwar wannan mutumin alal imani, فتوقه على الإيمان ككشيش أبسا إيمان اللهم لا تحرمنا أجره wannan mutumin da muke ya sallah kada ka haramta bana samun ladansa Ka ga ashe akwai abin da mutum zai yi Allah ya kira shi ladan ko in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wala tudillana ba'dahu kuma bayan mutuwarsa kakka batar da mu ana ganewa to kaga wannan shine addu'an da za ka yi a kabbara ta ƙarshe shine kabbara ta hudu idan ka kai wannan wannan hadisi rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito wannan addu'an a cikin sunan ɗinsa da imamu tirmidhi da imamu ibnu maja daga hadisin abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa kaga wannan yana nuna mana yanda ake yin wato addu'a ta kabbaran ƙarshe wannan addu'an ake yi to saboda yanayin lokaci ba zai ba mu dama mu karanta addu'an da ake yi a farkon kabbara ba idan Allah ya ara mana numfashi zuwa mako mai zuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu karanta addu'an da ake yi a kabbara ta farko in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu kafin ladan ya kira sallah za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah na'am wa alaikum salam na'am eh eh ya kamata a yi yawa idan wajen jana'izar manya ne guda biyu kaga wancan misalin da muka bada aina yaro ne ko to in manya ne miji da mata ne kila suka yi hatsari dukkan su sun mutu yanda ake yi shi ne shi namijin ai za a tsaya ne ina daidai ina ka kirjinsa ko to za a zo da gawansa sai a sa shi kansa yana daidai nan ɗinta an gane wajen haƙarƙarinta Ka ga kirjinsa yana daidai wajen nan ɗin tabi ko to shi kuma ita sai a ajiye ta daidai an gane ita kuma sai a ajiye ta a hakan shi za a ajiye shi kusa da haƙarƙarinta an gane wajen marabanta to kaga shi za a ajiye shi daidai wurin to idan liman ya zo kaga zai tsaya a wajen ina ne kirjinsa ka ga kirjinsa ya yi dole da ina ita kuma rabinta sai ya tsaya kuma sai ya sallah ana ganewa to in maza ne zalla to ana dubawa in za musu sallah su hudu su biyar su shida a jere sai a ce waye fi wani qur'ani haka manzo Allah yake yi sai a ce wannan ya haddace izibi 60 to shine na bawa wannan ya haddace 50 shine na biyu wancan ya haddace arba'in shine na uku wancan ya haddace talatin shine na hudu wancan kuma ya haddace ashirin shine na biyar wancan ya haddace goma shine na shida wancan ya haddace biyar shine na bakwai wancan ya haddace uku shine na takwas wancan izini biyu ya haddace shine na nawa na tara na goma daga alamtar sai zuwa nasi ya samu na sallah to shine na ƙarshe haka ake yi idan gawan na da yawa manzo Allah yana tambaya wa ya wani ƙur'ani. kaga mu wannan karatun ba ma daddaka shi shi yasa zai mu dinga ganin shi kamar sabo ana ganewa in mutum ya mutu in in dai mahaddaci ne to yana gaban kowa yana gaba da kowa kuma ko a kabari ne in da yawa za a sa su shine na farko duk sauran suna bayansa saboda ƙur'anin da ke tare da shi kaga daraja kenan ko Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam guru eh kowa da liman da mamu kowa zai yi a ah, yanzu liman na yi kai ka san me yake faɗi <laughs> haka ne to kowa zai yi nasa ne ai eh yadda liman zai yi haka mamu ma zai yi Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ya fi mu sani Allah ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarace su da ƴaƴa kangararru a cikin mu Allah muke roƙo ya shirye musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bukanta musu rai a baya mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙon ka wa'anda ka jarumce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu mu kuma muna roƙon ka ya Allah duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗaure ne iyalanmu da shi mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu akwai A ashiru da matarsa ta rasu jiya wani makwabci wani yaro makwabcinmu akwai kuma sarki shi ma mahaifinsa ya rasu shekaran jiya muna roƙon Allah ya gafarta musu ga ki da wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk